الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوتة رمضان شكرا دبو 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 12 kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 192 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 193 wanda Allah rama ya riga karanta ta ita ce fadin ubangiji ta ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah wa qatiluhum ku yaqi kafurai hatta la takuna fitnatu har sai ya zama na babu shirka a bayan ƙasa wato sai an shafi shirka a bayan ƙasa gaba da ayi ta yaki ayi ta yaki wa yakunu dinu lillah addini ya zama gaba ɗaya na Allah wato addinin da yake iko a duniya ya zama shine addinin ubangiji subhanahu wataala shine addinin musulunci kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa tasuran wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah ku yaki kafirai har sai ya zama babu shirka a bayan kasa kuma addini gaba ɗaya zai kasance na Allah ne wato addini da yake iko da duniya wannan kuwa shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama yayi jihadi tare da sahabbansa ya karye dogon kafirai bayan ya bar duniya sahabbai suka ci gaba aka dinga fada da. wato jihadin aka shiga kasashen sham aka shiga kasashen iraki da misira aka shigar da addini ko ina sai da ya zama musulunci shi yake da iko a duniya shine mai iko shine mai karfi shine yake rike da wayannan kasashe to da shugabanci yana hannun musulmi gaba daya to wannan kuma jihadi ne yasa aka samu haka so da dama jihadi ana yin sa don kalman Allah wato an yi ta daukaka shi yasa a hadisi ingantacce manzala sama ya ce wa zurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah wani tozo musulunci shine jihadi don daukaka addinin Allah duk inda aka je aka ci garin kafirai da yaki to musulunci ya samu wato ainihin karfi a lokacin musulmi sai zama sun fi kowa kowanne izza tsoron su ake yi idan ka da kaburi a hanya sai dai bi gefe gefen hanya amma bai isa bi tsakiyar hanya ba ubangiji ta ala ce fa inin hau idan suka hannu suka daina yin shirka suka daina yakan mu'minai to ku daina kashe wato sai ku daina yaki a lokacin yaki ya kare kuma ai duk wanda musulunta kuma ba maganin a yake shi fa inin tahaw idan sun hanu daga abin da suke yi na shirka da kashe mu'minai fala udwana illa ala zalimin babu kisa sai dai akan azzalimi wanda ya ketare gona da ilimi wato ba udwana nan an fadi addanci. ana nufin kisa saboda su kafirin ta'addanci suke suna kashe mu'minai sai kai sai yasa kisan da mu'minai suke musu ma sai aka ambace shi da ta'addanci amma in ba aka ba albadi aslam wanda ya fara shi ne dan ta'adda wanda ya rama ba a ce masa wato ani dan ta'adda amma min babin mushakala ko muqabala sai a faɗi kalman da irin yadda so take to anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa duk mutumin da ya tuba ya shiga musulunci ya bar zalunci to kuma babu magana a ce za a kashe shi wanda ya kashe shi shine azzalimi amma mutum sai la ilaha illallah ai magana ta kare saboda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta jihadi ne har sai an ce la ilaha illallah umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala allah manzo Allah sai an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan sun faɗa sun kare jinanensu da dukiyarsu ba za a taɓa zuwa sai dai a haƙƙin musulunci wa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khadu sabila in sun riga sun duba a rabu da su kada a yake su yasa duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah baka da hujjan kuma da zaka yake shi musamman bin Zaid an je yaƙi ya kama kokuwa da wani kafuri. Kafuri yana neman ya kashe shi da ainihin ya fi ƙarfinsa Musamman ya fi ƙarfinsa kafirin ya ga za a kashe shi sai kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kuma usama sai ya fahimci ya faɗa ne domin tsoron takobi kawai sai kashe shi daga baya abin ya dame shi zai ga manzala sa sama ce ga abin da ya faru fa manzala sa sama ya kushi yace a taqtulahu ba da an qala la ilaha illallah yanzu zaka kashe shi bayan ya faɗi bayan ya faɗi la ilaha illallah ya zaka yi da la ilaha illallah musarana a kiyama usama yace inna ma qala ata'awudan ya fada ne ya rasulullahi domin tsoron tukubi khawfan min as-silah dan tsoron kar in kashe shi manzala sama yace masa halla shaqaqta qalbahu fa ta'lama qalaha da ka tsaga zuciyarsa ban ka gane don Allah ya faɗi la ilaha ko ba don Allah ba ai mutum bai zai iya ganewa ba tunda ba za ka iya ganewa ba shikenan dole ka sallama zahiri kawai za ka mutum ya faɗa ma ba don Allah ba hisabinsa yana wajen Allah ranar kiyama sanin sirrinsa amma kai dai a zahiri ya faɗi la ilaha shi musulmi ne to kuma bai halatta kashe shi ba idan ka kashe mutum bayan ya faɗi la ilaha illallah to me kake son ya faɗa ba za ka kashe shi ba kaga babu kenan in ka kashe musulmi kace jihadi kake yi ina faɗan la ilaha illallah to kuma me zai faɗa ya kare jinin sa babu kenan to kaga wannan ba jihadi bane ubangiji ta'ala ya ce ash-shahrul haram الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن واتقوا الله واعلموا المتقين ubangiji ta dace ash-shahrul haramu bish-shahril haram watanni masu alfurma da watanni masu alfurma ma'ana idan kun yaƙe mu a watanni masu alfurma to mu ma za mu yaƙe ku a irin waɗannan watanni na masu alfurma ne watanni masu alfurma su ne zulqida zulhijja al-muharram da rajab waɗannan watanni guda hudu ba a yaƙi a cikinsu. tun a zamanin jahiliya ba a yaƙi a cikin musulunci ya tabbatar da wannan to amma idan kafure suka yaƙi musulmi a cikin waɗannan watannin ya halatta musulmi su yaƙe su saboda haka ko da a cikin wannan watannin ne za a iya yin yaƙi ubangiji ta'ala ya ce abinda aka yi na yaƙi idan suka yaƙe ku a wata mai alkurma ko kuma ku yaƙe su a watanni waɗanda suke wato ainihin masu alkurma saboda walkurma to kisas wato abubuwa masu alkurma ana ramuwa a cikinsu shi ne ma'anar kisas wato abin da ya waje ba a girmama kar a keta shi wani ya keta shi kai ma za ka iya keta shi karama a ci to da haka duk wanda ya yaƙe ka a watan da ba a yaƙe kai ma da ka yaƙe shi wannan kuma saboda manzala sama da ya zo tafiya zai je wato umra a amul hudaybiya suka tsare shi suka hana shi zuwa umran ai a watan dulqada ne watan da ba a yake sai aka yarjejeniya ni za a zo a yi umran a wani to shi kenan sai suka dauko makamansu suka tabo garin maka to shi ne Allah ta'ala ke gaya musu cewa idan har sun yaƙe ku a watan Adam kar ku ce a ai saboda wannan wata mai alfurma ne ba za mu yaƙe kafirai ba ko kuma mun yi harama da umra ku yaƙe su din kawai saboda wal hurmatu qisas abubuwa masu alfurma ana ramuwa a cikin su Allah ta'ala ce fa ta da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci fa tadu alaihi kuma kurama bi misli ma da alaikum gurgudu yadda muku ta'addanci wattaqu Allah ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah ta'ala yana tare da masu tsoron Allah da taimakonsa da kulawarsa ubangiji ta'ala ce duk wanda ya ma ta'addanci kai ma kamar wato na farkon ta'addanci ne na biyun ma aka ambace shi ta'addanci amma a babin mushakala da muqabala kamar yadda malamin balaga suke faɗa amma idan an maka abu karama kai baka yi ta'addanci ba wanda ya maka da farkon ya zalunce ka shine dan ta'adda ba kai ne dan ta'adda ba ko da idan sun yake ku a wata mai alfurma to kuma ku yake su a watanni masu alfurma irin wadannan su su suka yi ta'addanci amma ku ba ɗin ta'adda ba saboda haka babu maganar ta'addanci ga wanda ya rama albadi aslam amru bin kulsum yana cewa ala la yaj'alan ahadun alaina fa naj'ala fawqa jahli jahilina wato kada wani ya mana wauta idan wani mana wauta mu za mu yi wauta saman wautan masu wauta to kaga ba wauta bane na biyu idan mu ce maka wauta sai ka rama shi ne farkon shi ne wauta kai kuma ramuwa kai to shine anan Allah ta'ala ya ce duk wanda ya ma ta'addanci kai ma ka masa ta'addanci ma'ana karama ake nufi amma na kan ba ta'addanci ba ne. a cikin suratul nahl ubangiji ta'ala faɗi wannan ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin idan har aka yi muku hukuma to kuma ku yi hukumar irin yadda aka muku ma'ana kuma ku rama amma in kun yi hakuri, haƙuri shi yafi ga masu abu. wato idan mutum ya yi maka abu ya halatta karama wannan ayan ta sauka lokacin da wato aka kashe sayyidina Hamza a yakin Uhud manzo Allah sai kuma ya zai duba gawansa sai hankalin sai tashi an masa musula gunduwa gunduwa manzo Allah sai ya rantsa yace wallahi la filan nabi 70 rajulan minhu wallahi sai na yi mutum saba'in gunduwa gunduwa a cikin su sai Allah ala ya saukar da wannan ya ce a idan za ku rama ku rama gurgudu inda aka mutu mutum ɗaya kashe ku kuma ku kashe mutum ɗaya ma ba kashe mutum saba'in ba manzo Allah sai sama yayi kaffa mana yayi kaffara ranwansa yayi hakuri dangane da me wato ainihin wannan ramuwa din bai rama akan mutum saba'in din ba saboda haka wannan shine wato hakuri din kenan idan an yi maka abu ya halatta karama amma kai hakuri kuma shine yafi alkhairi a suratul hashar suratul shura kuma ni ta yake wa sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa asla fa ajru ala Allah wanda ainihin aka masa mummunan abu ya halatta ya rama da mummunan abu irin wannan abu amma wanda ya abuwa ya yafe to ladan sa yana wajen Allah subhanahu wataala idan mutum ya taka kai Allah ta kai maka taka shi idan mutum ya mare ka Allah ka mare shi in kai daidai to amma kar ka kara akan abin da ya maka idan ya mare ka karka mare shi ka hada da kafa idan kai haka kuma kaga ka ka abin nan ka wuce gona da ni idan ce maka shege ka ce masa shege to kaga ba kai laifi ba amma ya ce ma shege ka ce shege dan banza to kaga ka wuce <laughs> ka wuce iyayen da ya maka kenan saboda haka ka tsaya iyayen da aka yi maka kar ka wuce in kai haka ba kai zalunci amma kana wucewa kana ketare iyaka kuma to abinda ka kara din kuma Allah zai tambaye ka akan sa wannan shine kaida amma da za ka yi hakurin kuma to da hakurin shi yafi alkhairi da wanda suke masu hakuri kuma ladan su yana wurin Allah ta'ala kuma inna Allah la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai sune masu fara ainihin wato zalunci sai dai kamar yadda muka muka saba faɗa hakurin yana da muhalli idan hakurin shi yafi to hakurin ayi hakurin shi yafi alkhairi amma idan rashin hakurin kuma shi yafi araman shi yafi to gara arama ne to amma kafin ka samu arama shi yafi guda daya zaka samu ayi hakuri shi yafi guda 99 to amma in ta kama arama sai arama domin wani idan ba karama ba to ba zai barka ka sha iska a cikin mutane duk inda ka je zai fitine ka ya taka ka ya ture ka ya hamɓare ka ya hana ka sakar baka isa kai magana idan yana wajen ba har ma wasu abubuwa na ibadan ka baka isa kai ba amma idan kuka kecere ni ka ainihin abun nan dinsa karama sau daya to daga nan kuma sai ya ji cewa ba wato ainihin kafi karfinsa ko kuma idan fitina ta kai fitina to dole a yi maganin masu barnan kawai gaba ɗaya a huta da su hukuma ba za ta tare su ba ba wani hakurin da za a yi wasu mutane sun shigo garin madina wato a zamanin manzo Allah sassama daga banu qurana da suka zo suka musulunta sai rashin lafiya ya kama su a garin manzala abin da mai ruwan hadisi yana cewa tawo da madina wato sai garin bai karbe su ba kawai sai rashin lafiya rashin lafiya sai manzala sama ya ce ni na lura garin nan bai karbe ku ba ko za ku koma gida suka ce za su koma sai ce to amma a bayan gari akwai rakuma akwai wasu masu kiwon rakuma ku je ku sha nonon rakumi da fitsarin rakumin za ku warke shikenan da suka je aka ba su nonon rakumi da fitsarin rakumin suka sha suka warke sai suka kashe makiyayan gaba daya suka kora dabbobin kuma suka yi rinta to ne ya kamata a jare su bai kamata a jare su ba dan jare su ma gobe za su su sake manzala sai sama ya tura sojojinsa yasa aka je aka kamo su aka kamo su kowa daga cikin su aka yayyanke masa hannayensa da kafafuwansa aka kukkuda masa idonsa da masilla ko da kusa suna nan da ransu ba su mutu ba an yanke kafan mutum an yanke hannunsa an fasa masa ido aka zo aka dora su akan wani dutse mai zafi ko aka dora shi akan dutse mai zafi aka bankare shi yana wayyo Allah yana ihu yana ihu a ba mu ruwa mu sha a ba mu ruwa mu sha a haka har suka mutu wannan shine sakamakon da ya kamata a yi wa irin waɗannan mutane kaga gobe wani ma bare sake ba gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah domin cin amanan ta kai inda ta a baka magani ka warke ka kashe wanda ya baka magani ka kora dabbobin sannan ka yi da bayan da ka zo musulmi to kaga wannan bai kamata wato ainihin a su ba hadisi ne zantacce wanda imam musulmi ya rawaito ubangiji ta dace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu anna Allaha ma'al muslimin ko ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah ku sani Allah ta'ala yana tare da wato ainihin masu tsoron Allah yana tare da masu tsoron Allah da taimakawansa da kuma kulawarsa a duniya da lahira duk mutumin da yake mai tsoron Allah ne Allah yana tare da shi mana zai kare shi ba za ka wadatanta ba a duniya in kana da tsoron Allah duk rikicin da ka shiga ubangiji da Allah zai fita kai duk matsatsin da ka shiga sai ka samu mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yatufu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita daga duk wani kunci da ya shiga ko tashin hankalin da ya shiga kuma Allah zai azurta shi ta inda ba tamani za ba shi mafita ta inda bai yi tamani ba to da haka idan mutum yaji tsoron Allah yana tare da ubangiji subhanahu wataala ba zai wadakanta ba a duniya ba sana sana'a lahira Allah ta'ala yana faɗa cikin suratul hashr يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا قول أن دفك إيماني كجي تورون الله متن يدوب من يقبا تقوبي وني أيكي كين لا دا دون كتريبا سبوبي قياما كجي تورون الله الله مسنين أبو دفك أي كتاواني أبو دفك الله تعالى يا سنين أغني so da haka idan ka ji tsoron Allah kai magani zaman duniya kai ka gama da mutane kuma ka gama da komai da komai na rayuwar duniya ba abin da zai daga maka hankali kuma ba za ka walakanta ba a duniya kana cikin kariyar Allah subhanahu wataala amma in baka ji tsoron Allah ba Allah sai barka da dabaran ka kullum kana cikin damuwa da bacin rai da bakin ciki da walakanci na duniya kuma kafin ka je lahira so da haka mu ji tsoron Allah mu ci ban rayuwar duniya da lahira sai Allah ta'ala ya wa anfiqu wa anfiqu fi sabili الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وبنجي تعالى وأنفقوا في سبيل الله ku ciyar da dukiyanku fi sabilillah tsakaninku da Allah don daukaka addinin Allah wala tulqu bi aydikum kar ku jefa hannayen ku ila talukatin zuwa ga halaka wa asinu ku kyautata inna allaha yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautata imanin su da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayan ubangiji ta'ala yana gargadin bayansa cewa su ciyar da dukiyansu wajen jihadi fi sabilillah da sauran dukkan hanyoyi na alkhairi ka taimakawa addinin Allah ka taimaki masallaci ka taimaki karatuttuka da ake yadawa don yada addinin Allah ka taimaki makaranta ka taimaki bayin Allah na gari miskinai da makwabta da fakirai da marayu ka sadar da zumunci ka zama mai alheri wanda yake da damuwa in kana da hali ka fidda shi daga damuwa to idan kana haka Allah ta'ala yana son ka kuma zai maka kyakkyawan sakamako ranar alkiyama yasa ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar da dukiyanku fi sabilillahi wato don ɗaukaka addinin Allah ma'anansa kar ku yi rowa fa tahliku sai ku halaka shi yasa ce wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku a cikin halaka kenan duk mutumin da baya ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi ya jefa kansa a cikin halaka shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cikin wato ainihin suratul eh, hashr wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika duk wanda ya kiyaye komron kansa to wa'annan sune masu rabbanta wato idan baka da rowa to kai ne zaka samu babbar rabo rana alkiya kaga marwaci kenan yana da matsala sannan hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wattaqu shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum hamadahum ala an safaku dima'ahum wa sahallu maharimahum manzon Allah kuma yace ku ji tsoron ruwa. domin ruwa. ta halakar da da suke kafin ta halakar da yahudu ta halakar da nasara har ta dauke su suka dinga sun da jinaninsu, kuma sun ka dinga halarta abubuwan da ubangiji ta ala haramta musu wato idan mutane suka zama wata rikici ne kawai za su dinga yi a tsakanin su amma idan kana kyauta kana alheri kuna ba wa juna alheri wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan to za a samu soyayya tsakanin idan kana taimakawa bayan Allah talakawa talakawa za su soka kuma za su yi maka addu'a miskinai bayan Allah da kake ganin nan addu'a su tana da muhimmanci idan suna maka addu'a ubangiji ta ala sai ya albarkaci rayuwar so da ka ba abin da ke haɗa kan al'umma ma ya sa soyayya a tsakanin su kamar alheri ya sa manzon sama ya ce ta tahabu ku dinga kyauta da ku so juna kowa yi gurgudun abin da Allah ta'ala ya mallaka masa amma rowa yana dawo a dinga kaurace wa juna a dinga yanke wuta idan ka yi mu'amala da mutum ka yi kana tamanin zai yi maka bai yi ba yau ne gobe ne zai baka sai ka ba amfani ma mu'amala da kake da shi shikenan sai ka kaurace masa sai a yanke wa juna a ƙarshe kuma sai rikici ya dinga shiga tsakanin ku sai a samu gaba wanda wannan gaban za ta iya kaiwa ga har a zubda jina shi yasa wanda suke kafin mu din manzala sun ya har sun dinga zubda su. sannan suka dinga halatta abubuwan da Allah ya haramta musu idan mutum marowaci ne zai iya cin haramun zai iya danne hakkin wani saboda abin rowan da yake da shi amma mai alheri ne ba zai ci haramun ba kuma ba zai danne haƙƙin wani sannan marowata rowan su ya kai ga har suka dinga halatta wa kansu mata wanda suka haramta musu mutum ne zai haifi ɗa zai haifi ɗa mace ta isa aure sai ce ba zai aurar da ita ba sai dai ya aura wa abin nan eh, ya aura wa ɗansa sai a ɗauki kanwa sai a ba wa ya aura amma ba za a aure da ita wani gidan daban ba saboda ruwa me yasa suka ce yaji za su sha wahala su yi tarbiyyar yarinya su ba ta abinci su kula da rayuwarta sai ta girma lokacin da za ta yi amfani kuma su ɗauka su ba wani ta je tana amfanan wani suna yana jin daɗi da ita yana mata hidima suka ce su ba za su yi haka ba saboda haka ƴaƴansu ne suke auren ƴaƴansu sai ma sai a ba wa ya aure ta kawai to ruwa yakan kai da haka. ne saboda haka wannan ba karamin wato ba karaman musifa bane sai yasa ubangiji ta ala ce duk wanda aka kiyaye shi daga ruwa to wayannan sune masu samun rabo gobe kiyama hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi ingantaccen hadisi da sama ya ce ma na fasa malu abdin min sadaqa wato dukiyan bawa ba ta tawaya saboda sadaka wala zulima abdun maslamatan fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izza wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqala wato ba zalunci mutum ba wani zalunci yayi hakuri bai rama ba face Allah ya kara masa daukaka kuma mutum bai bude wa kansa kofar roƙo ba face Allah ta'ala ya bude masa kofar talauci wato idan mutum ya zama yana ainihin kyauta yana sadaka to dukiyansa habaka take ba raguwa take ba in yana tunanin ma tana raguwa ne to wannan yayi wa Allah mummunan zato kuma yayi wa shari'a musulunci mummunan fahimta sannan na biyu idan an zalunce ka kai hakuri to Allah zai kara maka ɗaukaka da sabbin wannan amma a dabi'a irin na dan adam gani yake in an zalunce shi ya hakuri kamar ya kaskanta ne da aka gara kawai shi ma ya rama shine ainihin abun nan ah, sa, kama bai sani ba kuma cikin hakuri din shine wato daukakan take sannan duk mutumin da ya bude wa kansa kofar roko ba ba ka da matsala ba ka shiga halin larura ba ka je ka roki wannan ka roki wannan ka roki wannan Allah ta'ala zai buɗe masa kofar talauci ma'ana shi da talauci sun kulla zumunta saboda kana gani ko an baka dan dubu biyar dubu goma can dubu ashirin dubu ɗari to ba abun da za maka Allah zai kwashe wa dukiyan albarka kuma ba za ka rubuta da talauci ba sai dai kullun ya zama kana kankantar da kanka in kana roƙo amma idan ka samu wadatar zuci dan abun da ka samu ya dan ishe ka to shikenan ka kubuta daga wato ainihin walakanci da kuma talauci a cikin suratul saba ubangiji ta ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar na wani abu Allah ta'ala shi yake mai gurbin wannan <clears throat> kuma shine bai mai azirkawa to da idan ka ciyar da dukiyanka fi sabilillahi Allah zai baka mamayi ba asara kai ba ko suna ga kaman wayo ne wai dukiyar za ta kare baka san cewa ninninkawa za ta yi ba kuma Allah ya sa mata albarka hadisi ya inganta cikin sahih bukhari manzo Allah sa sama yace ما, ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم آد ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم آد ممسكا تلفا باب وترانا دغري زي واي face ubangiji subhanahu wataala ya aiko mala'iku guda biyu sun sauko duniya aikin su kawai addu'a addu'a wa mai kyauta da addu'a wa mai ruwa din yana cewa ya Allah duk mai bayarwa fi mai ciyar da dukiyarsa fi sabilillah Allah ka bashi mai wato ka ƙara masa arziki ka sa albarka a cikin arzikinsa ɗayan kuma ya fiya Allah duk mai rowa mai makewa Allah ka halakar da dukiyarka ka kwashe wa dukiyar albarka yasa ga ko da a ce dukiyar tana ƙaruwa amma ba a jin daɗin ta yana cikin gona ne da wahala wanda kuma yake ruwa fi sabilillahi Allah zai sa dukiyan albarka sai zama tana amfanan sa yana jin dadin ta wani ma yana jin dadin wannan dukiyan ba shi ba saboda haka idan ka bayar fi sabilillahi kanka kai wa gata lalle wanda ka bawa ya ji dadi amma sai ka fi jin dadin wannan abu inda ka gane shi alheri yana da wani daɗi ba mai jin daɗin sai wanda yake alheri walam ara kal ma'rufi amma mazaquhu fa kullu wa amma wajhu fa jamil ni ban taɓa ganin abunda dan dano sai yake da daɗi fiskan sai yake da kyau kamar alheri kai da kanka zaka dinga jin daɗin abu ubangiji ta ala ce wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku a cikin halaka abdullahi bin abbas yace laysa zalika fil qital inma huwa fil nafaqa an tumsika bi yadika anin nafaqati fi sabilillah wa la tulqi yadaka ila ta'alluq abdullahi bin abbas yace ba wannan ayan ba tana magana akan yaki bane karka jefa kanka halaka karka je ka shiga cikin kabure su halaka ka a'a tana magana ne akan abun da ya shafi kyauta kar ka kame hannunka ya zama baka kyauta fi sabilillahi idan ka yi haka shine ka jefa kanka a cikin halaka wato duk yana jefa kanka a cikin halaka tun anan duniya Allah zai zai zai zai masa hukuma zai rasa kwanciyar hankali dukiyar ba za ta yi albarka ba kafin kuma a je lahira kuma talaka su yi ta zagin sa bai da mutunci ko kadan bai da al'umma a cikin jama'a amma idan mutum mai alheri ne zaka ga wato ainihin mutane suna son sa suna aiki kai sai yadda kai da su ma zaka shugabance su ma ba san ka shugabance su ba a sin ilan nasi tasta'bid qulubahum wa la qala masta'bada al-insana ta ka kyautata mutane sai ka bautar da zukatan su da yawa mutum yakan bautar da mutum ma'ana duk yadda kaga dama sai su yi maka ki kaza yi bari na bari in wani zai zage ka ma za su mai za su ainihin kare ka kuma za ka yi daraja da mutunci a wurin jama'a duk wanda zai ambace ka da alkhairi zai ambace ka wani yace idan mar'u lam yadanus min al-lu'm 'irduhu wa kullu rida'in yartadihi dami idan mutum bai bata mutuncinsa da rowa ba to duk rigan da ya sa ma mai kyau ba sai ka kure a daka ba ba sai ka sa riga mai ko ko yaji na 150 sun kasa duk inda ka zo za a dinga nuna ka da ya ga sha da ne ga can bawan Allah ne yayi kaza a dinga faɗa alkhairin sai zama kana da mutunci a cikin jama'a amma in kai marwaci ne ko riga mai tsada ka sa zagin ka ake yi ba wani wanda zai yabe ka don baka da amfani a cikin jama'a saboda haka rowa shine jefa kai a cikin halaka Hassan al-Basri yace at-talu qadu huwa al-bukhl halaka shine rowa hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud da Tirmidhi da isnadi ingantacce daga Aslam bin Imran Ya ce an ɗauki wani mutum daga cikin muhajirun a Kistantiniya ko ko wani mutum daga cikin muhajirun ya kai ɗauki a Kistantiniya a wani wato sahu na abokanin gaba har ya je kike ta wannan sahu wato abokanin an je yaƙi ne a Kistantiniya ga abokanin gaba a gefe sun yi shirin yaƙi shi yana tare da musulmi sai ya yi tsalle shi kadai ya je shiga wannan sahun ya dinga dukansu sai da ya kike ta sahun gaba ɗayansa to shikenan yace a tare da mu akwai ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari sai mutane suka kama cewa alqabi yadihi ila taluka wannan ya jefa kansa halaka Allah ya ce wala tulku bi ajib ya taluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka wannan ya jefa kansa halaka su sun dauka haka ayan take ne shikenan sai Abu Ayyub al-Ansari ya ce mu ne aka saukar wa wannan aya kuma mu ne muka fi sanin ko mu muka fi kowa sanin ma'anar wannan aya don ayan ta sauka akan mu yace wannan ayan ta sauka akan mu ne saboda mun aboci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mun zauna da shi mun sani Abu Musa al-Ashi Abu Ayyub al-Ansari shine ma ya ba manzon Allah masauki kafin a gina masa gidansa a Madina yace to mun yi abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun halici ya koki tare da shi mun taimaka masa lokacin da musulunci ya yadu yayi karfi mu an sarawa sabon Madina sai muka yi muka zauna muka muka yi meeting wanda babu wanda ya san me muka yi muka shiga daki muka ce to kun ga yadda al'amari ya kasance Allah ta'ala ya daraja mu kasancewar mu sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun taimake shi har musulunci ya daukaka musulmi suka yi yawa kuma yanzu har muka kasance mun fifita manzon Allah sa sama akan iyalenmu da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu kuma yanzu yaƙi ya riga ƙari musulunci an ci ƙarfin kafurai yanzu duk inda aka je sai dai a fatattake su to saboda haka yanzu mu abin da muke gani mu koma zuwa ga mu da ƴaƴan mu je mu zauna a cikin su mu kula da su da ne musu wannan wahayi cewa to tunda mun taimaki addinin musulunci mun taimaki manzala sallama har musulunci yayi ƙarfi yanzu ya ma ya laba mu je ku koma kawai wajen iyalanmu dama mun bar iyalanmu da mu da ƴaƴan mu je mu zauna a cikin su mu dinga wato ainihin kula da su to shine Allah ta'ala ya saukar da wala tulqu bi aidikum ila taluka kar ku je ku je bakan ku halaka a cikin halaka abu abu aibal asari yace ai zama a cikin iyalai da kuma kula da dukiya ba tare da jihadi ba wannan shine halaka to zaka da sun bar manzala sama suka je ku kula da iyalansu da sun je bakan su wato ainihin a cikin halaka ala ayi halin tana magana akan kar kai rowa in kai marwaci ne ka jefa kanka a halaka kar ka bar taimakon addini in kai haka ka jefa kanka a cikin halaka kuma amma duk da haka ala ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabar lafazin yana bada ma'anan kar ma ka je ka kai kanka inda wato za a halaka ka kar ka je ka jefa kanka a halaka fada in ta fi karfinka kamar da ita wasa in ka san in ka wa kafirin nan za su kashe ka ne ba wani abu da musulunci zai karu da shi to karka je ba kanka a cikin halaka idan ka san za yi faɗa da mutum ya fi ƙarfinka ba galba za ka ci ba to ka haƙura kawai shi ya fi saboda wadatul gobi a nikun fiye da karka jefa kanka a halaka sannan karka je ka jefa kanka cikin sabon Allah shi ma halaka ne duk wani sabon Allah da zaka je kai zai jawo maka ka je ka shiga wutar jahannama ne ranar kiyama a nan duniya kuma akwai masifun da za su hauka to wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku zuwa ga ainihin wato halaka wannan kamar yadda ubangiji da ala yake faɗa a cikin suratul nisa'i wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku kenan kar ka je ka kashe kanka shi yasa duk abin da mutum zai yi amfani da shi wanda zai cutar da jikinsa ko hankalinsa musulunci ya haramta shi haramun ne ka sha guba haramun ne ka sha abubuwa masu mai kamar yadda muka bayani a majalisin mu na baya saboda haka duk wani abu da zai cutar da kai ko ba aya ba hadisi to akwai wa'annan ayoyi kar ka jefa kanka a cikin wato halaka ana aka kafa ka'idan abdararu yuzalu wato ana kusar da cuta Allah ta'ala ce wa ahsinu ku kyautata imaninku da ayyukanku inna allaha yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautata imani da ayyuka imani ka ka inganta shi ai mai adar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasbihu imani farko abin da yake wajaba akan baligi mai hankali ya inganta imani ka kyautata an haife ka musulmi me ya wajaba ka je kai karatu ka san meye musulunci meye imani ka gyara imani ka don kar ka je ka fada cikin shirka duk wanda bai kula da imani sa wato karshen sa zai je fada shirka ko ya fita daga imani gaba daya to wannan shine sannan na biyu kuma ka kyautata ibadan da kake ka kyautata da'a wa Allah subhanahu wataala in za ka yi sallah ka yi ta mai kyau in za ka yi azumi ka yi mai kyau zakkar ka ka yi mai kyau duk abin da za ka yi na ibada ka tsaya ka kyautata shi ka yi shi kaman Allah ta'ala yana ganin ka shine ma'anar ne ko manzo da kuma malaika biyu ya tambaye shi a kabilin ya ihsan ba ni magana labari dangane da kyautata aiki sai ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu wa inna takun tarahu fa innahu yaraka ka Allah kamar kana ganin sa ba za ka haici mutum ba in ya baka aiki yana tsaye akan ka kana aiki in ko baka ganin sa ka tabbata shi yana ganin ka so za ka kyautata imaninka ka kyautata ayyukanka na gari sai ka samu ainihin wato tsira gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala dai soka kamar yadda Allah ta yake cewa inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoron Allah kuma yana tare da masu kyautata imanin su da ayyukan su a cikin suratu Yunus ubangiji ta ala ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata imanin su suka kyautata ayyukan su Allah ta'ala ya ce suna da sakamakon aljanna kuma da dadi dadin kuma shine ganin ubangiji ta'ala wanda ya fi aljannan daɗi kamar yadda ya tabbata wato ainihin a cikin hadisin imam muslim ka samu yardan Allah ta'ala ka samu ganin Allah ta'ala shine ziyada ta inda za a maka bayan ka shiga ne bayan ka shiga aljanna hadisi ya tabbata a cikin imam abuna sahih muslim manzo Allah sassama yace idan yan aljanna suka shiga aljanna ubangiji ta'ala zai ce turiduna shay'an azidukum akwai abin da kuke so yan aljanna na kara muku sai aljanna su ce alam tubayyib wujuhana alam tudkhilna aljanna wa tujannibna minan nar ya allah ba ka faranta fiskokin mu ba a ranar lahira ka shigar da mu aljanna ka tseratar da mu daga wutar jahannama me zamu nema kuma sai su rasa abin da su sun dauka nima ta kare babu wata nima sama da wannan shikenan ubangiji ta'ala sai yayi hijabin da ya hana su ganshi kawai sai su ga Allah subhanahu wataala manzala sun ya ce fa ma udu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim azza wa jalla ba a ba su wani abu ba wanda suka fi so kamar ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala ganin Allah kuma ya fi aljannan ma dadi sai manzala sun ya karanta wannan aya lil ladina asabul husna wa ziyada a sai ziyadan dadi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala to ganin Allah ya fi aljanna dadi shi yasa yan aljanna suke mantawa da nemomin aljanna idan sun ga Allah subhanahu wataala Allah har ya bace su dena ganin sama amma idan suna sama sun manta ma cewa aljanna suke kamar yadda mai badal amana yake cewa yarahu almu'minuna bi ghairi kayfin wa tashbihin wa darbin lil mithali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya quturana ahla al-ihtizali wato za su ga ubangiji ta ala yan aljanna ba tare da mun iya misalta a yanzu ga yadda za su gan ba amma idan suka gan za su mance da nimomin aljanna gaba ɗaya saboda ganin Allah ya fi aljanna da Allah ya azurta mu da ganin sa yace mamakin asaran mu'tazila wanda suka ce ba za a ga Allah ba ranar alkiyama wasu yan bidi'a ne suka ce bara a ga Allah ba ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya bayani za a gan shi ranar alkiyama kuma za a gan shi aljanna wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskokin suna masu kyalli mani imtara na kiyama ne mu'mine suna kallon ubangijin su a farfajin alkiyama amma kafirai ba za su gani ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjumun su an tsare su ba za su gani sannan a aljanna kuma ga shi ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa akwai daɗi akan aljanna mazala fasara shi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mu'mine za su ga Allah sannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim yace bai manzala sai ma yace Allah tabaaraka wa ta'ala zai fada wa ƴan aljanna ranan alkiyama ya ahlal jannati ya ku ƴan aljanna sai su ce labbaika rabbana wa sa'id ya Allah mun amsa maka sai ce har rabitu shin kun yarda da sakamakon da na muku sun shiga aljanna sun yi sallah a duniya sun yi imani sun yi zakka sun yi azumi sai Allah ta'ala ya ce kun yarda da sakamakon da aka baku yayi muku sai su ce wa malana na larba to me zai hana ya Allah mu gamsu wa kad a'taytana ma lam tuti ahdan min khalqi Ta ba mu abin da baka ba wa kowa a cikin halittan nan a cikin halittan ka ka ba mu aljanna akwai abin da yafi wannan sai Allah ta'ala ya ce ana udikum afdala min dhalik zan ba ku abun da yafi aljanna to menene fi aljanna sai Allah ta'ala kazo sai su ce ya rabbi wa ayyu shay'in afdalu min zalik wani abu ne kuma fi aljanna ya ubangiji sai Allah ta'ala ya ce uhillu alaikum ridwani wa la asqadu alaikum ba'dahu abada zan hala zan saukar muku da yarda ta ba zan sake fushi da ku ba har abada to wannan shi ma yafi aljanna dadi har abada Allah bai zai fushi da su ba ya yarda da su ma'ana ba ran da zai fita su daga aljanna bai zai kore su daga gidansa ba don inda zai kushi da su to da zai kore su kenan daga gida so babu fushi anan duniya ne mutum ya maka wani alheri in ya fushi da kai sai ya kwace kaga shikenan kullun kana kaffa kaffa kada ka bata masa rai don kar ya kwace ya ba ka aron gida ne ko abun hawa ko makamancin wannan to a lahira in an shiga Allah ta'ala zai ce daga yau na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba da haka babu maganan fita in an shiga an shiga kenan har abadan har abadan abadan wannan abu shine yafi aljannan ma dadi ga ganin Allah ta'ala ga kuma yardan ubangiji subhanahu wataala to shine anan Allah ta'ala yake cewa wa ahsinu ku kyautata imaninku da ayyukanku ku yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautata imani da aiki wato zai musu gata kenan idan kana son ɗanka ai duk abin da ka mallaka komai nasa ne kawai ba abin da ba za ka yi masa ba duk abin da za ka yi kanka za ka yi masa to idan Allah yana son ka ai shikenan ka zama dan gatarsa duk ni'imomin sa zai baka gaba da ubangiji ta Allah ya azurta mu da kyautata ayyukan mu da imani sai Allah ta'ala ya ce wa atimmu al-hajj wal 'umrata lillah إن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه وفدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ta'ala ce wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika aikin hajjin ku da umran ku lillahi saboda Allah fa in uhsirtum idan an tsare ku aka hana ku shiga makka to ku samu kun shiga kun aikin hajji ko umra ba fa mastaysara min al hadai to ku yanka abin da ya sauka na hadaya ku juya shikenan kun sauke iya abin da za ku iya saukewa na wajibi wala ta'liqu ru'usakum amma kar ku aske kanku in kuna aikin haji hatta ya dugal hadayu mahilla sai hadaya ya je mahallin da za a yanka shi wato sai ranar sallah kenan ranar da za a yanka hadaya a ranar ake aske gashi faman kana minkum maridan duk wanda bai da lafiya aw bihi adam min ra'sihi ko akwai wani cuta akan nasa sai yayi aski wa fidyatun zai yi fidiya wato zai yi fansa min siyamin na azumi na kwanaki guda uku saboda askin da yayi aw sadaqati ko kuma ya ciyar da miskine guda shida kowa mudu biyu aw nusuk ko kuma ya yanka akuya ko sama da akuya wanda ta kai aidaiya da ita fa idza amintum idan kun amince babu wani fargaba ko tsoro na kafirai a tare da ku sai kuka je kuka yi aikin haji faman tamatta bil umrati duk wanda ya ji daɗi da umra idan zuwa ga aikin haji wato yayi umra ya warware ya dan shakata lokacin aikin haji kuma ya harama da aikin hajin sa fa sara min alhadai to sai ya bada abin da ya sauka na hadaya shine akuya har zuwa rakumi fa madam yaji wanda bai samu abin da zai yi hadaya da shi ba bai da kuɗin dabban kuma bai da ita fa siyamu fi ayyami to yayi azumi guda uku fil hajji a lokacin da yake aikin haji din wa sab'atin kuma ya azumi guda bakwai idza raja'atum idan kuka dawo tilka ashratun kamila ya zama ya azumi guda goma kenan a maimakon hadayan da zai yanka zalika liman lam yakun aluhu hadir almasjid haram amma yanka hadaya saboda mutum yayi tamattu'i wannan ga wanda iyalansa ba sa masallaci mai alfurma wanda ba sa cikin haramin makka ne amma mazaunin makka shi ba sai yayi hadaya ba bai da tamattu'i wattaqullah ku ji tsoron Allah wa annan anna Allah shadidul iqab ku sani Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne ga dukkan wanda ya saba wa dokokinsa anan ubangiji ta'ala ya ce mu cika aikin haji da umra don Allah aikin haji rukuni daga cikin rukunin wato addinin musulunci guda biyar kuma aikin haji ya wajaba da fadin ubangiji ta'ala walillahi ala nasi hajjul bait man istata ilayhi sabila Allah ya wajabta mutane su je su ziyarci dakin Kaaba su yi aikin haji ga dukkan wanda Allah ya bashi wannan ayan ta sauka wato abin nan a shekara ta tara manzo Allah ya je aikin haji a shekara ta goma amma wa atimul hajji wal umrata lillahi ta sauka tun shekara ta shida saboda haka waccar ba tana wajabtawa bane tana magana duk wanda ya fara aikin haji to lalle ya cika wannan kuma tana nuna wajibi ne ka je ka aikin haji kenan aikin hajin da mustahabi ne ba wajibi bane sai a shekara ta tara a bisa zance mafi inganci ubangiji ta'ala ya wajabta shi sai zama wajibi ne duk wanda yake da ikon aikin haji wannan kuma babu sabani a tsakanin malamai sannan sai maganan umra Allah ta'ala anan ya hada ta da aikin haji shin ita ma wajibi ce ko ba wajiba ba wasu sun ce umra ba wajibi bane sunna ne amma zance mafi inganci wajibi ne na farko Allah ta'ala ya hada ta anan da aikin haji sannan bayan nan hadisi ya inganta an wato daga Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sa sama ta ce ya Rasulullahi ala ala nisa'i jihadu qala na'am alaihin jihadu la qitala fihi al wal umra ta ce ya Rasulullahi mata ma akwai jihadin da ya waje ba a kansu ne domin mata ba sa zuwa yaƙi ko sun je je su yi wa mayakan hidima wanda aka ji masa rauni su masa magani ko su dan rike dan mutane suna dafa musu abinci amma ba sa yaƙi ba wajibi ne a kansu ba sai suka ce to ya rasulullahi akwai jihadin da ya waje ba akan mata manzon sama ya ce na'am akwai jihadin da ya waje ba akan mata amma babu kashe ni in kashe ka a cikin sa shine ba za ka ta da babu bugeniya buge ka a cikin sa shine alhajj wal umra aikin haji da umra to idan aikin haji da umra wajibi ne akan mata to ai ballanta na namiji kenan ballanta na namiji da haka a rayuwanka dole kai umra sau ɗaya in kana da haji kamar yadda wajibi ne kai aikin haji sai dai aikin haji ya fi ƙarfi akan umra saboda shi rukuni ne na me na addinin musulunci yasa idan mutum aikin hajjinsa na farko ne sai ya tamattu ka je ka fara da umra sai ka warware ranar takwas ga wata ka yi harama da aikin hajjin ka kammala aikin hajin ka shikenan ka dawo da duka guda biyun gaba daya ka sauke wajibin gaba daya daga ba kuma za ka koma ne ga dama kai aikin hajjin ka shi kadai wannan ganin daman ka ne wannan ra'ayin tana nuna dukkan wanda ya fara aikin hajji ko umra wajibin sa ne ya cika tasu saboda wa atimul hajja wal umrata lillah a cika aikin haji da umra saboda Allah mutum duk ne sun yi faɗi akan wannan kuma koda na nafila ne kaman ka sauke barinda ka ce barin jin ƙara aikin haji sai ka je ka fara sai ka yanke to ka je ka fara wajibin ka ne ka cika ta aikin haji in ka yanke kuma yanzu ya zama wajibi ana bin ka bashi baji sai ka zo ka aikin haji shi yasa mutumin da ya sadu da iyalinsa bayan ya harama da aikin haji ko na nafila ne aka ce aikin hajji ya baci dole ya yanka hadaya ko ragumi ko saniya sannan kuma baɗi ana bin sa bashin wannan aikin hajji sai ya zo yayi da shi da matarsa gaba daya kaga ko da na nafila ne to haka umra shi ma in mutum ya bata shi wajibi ne kuma wato ainihin ya ya sake yin umra din saboda in ka kafin ka fara bai zama wajibi ba amma in ka fara kuma ya zama ne ya zama wajibi sannan abdullahi bin abbas da Ali bin Abi Talib suka ce abinda ake nufi da wa atimmul hajj wal umrata lillah suka ce itimamuhuma an tuhrima bihima min duwarati ahli wato harama da aikin cika aikin haji da umra shine kai haraman tun daga gida wato ba wai ka je maka sayan kaya bane ko jidda ka je wani kasuwancin ka zaka ce kai bari ne amfani da wannan daman ne umra ko bari ne amfani da wannan daman ne aikin haji in kai yayi amma ladansa bai kai daga gida takannas ta makka ka tashi ne don ka je kai mai kai aikin haji ko kai umra kaga ladan daban ne wannan so da niyan kama lokacin da ka fito aikin haji ne ka je ne ka je ka ga ka da aikin haji ko kai da umra kai umra haramar umra to ladan ka daban ne suka ce to cika su shine kai harama da su tun daga gidanka wannan ayan kuma ita take nuna cewa ya halatta ai harama kafin a zo miƙati wanda malamai suke ce masa al-ihramu fawqa al-miqati wato baka zo miqati ba yi harama kamar yanzu mutumin da zai fara zuwa maka aikin haji kuma za a dauke shi a jirgi ba za a tsaya a jufa ba inda zai yi harama ko arabi da an soke shi a jirgi a jidda za a tafi maka da shi kuma inda za a soke shi a jidda din ai ya wuce miqatin sa sai haramansa tun daga jirgi in ya ga dama tun daga nan Najeriya ya harama sa kawai kuma haramar yayi dukkan malamai sun ijma'i yayi amma in ya sauka a didda bai yi haraman ba kuma to in yayi harama wajen sai yayi bidiya sai yayin karago kafin aikin hajjin sai yake ko kuma ya sake dawowa wato abin nan rabik ko kuma jufa din ya sake yin harama to amma kaga in kai harama kafin ka tashi daga nan ko kana cikin jirgi ko kafin a isa da awa daya shikenan baka da matsala ka sauka a didda sai ka shiga wato ainihin garin makka wannan kuma dukkan malamai sun jima'i akan wannan in ba dawo zahiri ba da yake cewa baya halatta kai harama kafin mikati al-aminu shinqidi muhammad al-aminu shinqidi cikin abawal bayan yace wa huwa mahjujun bi ijma'i man qablahu za a kafa masa hujja da ijma'i wanda suke kafin sa dukkan sahabbai sun yi ijma'i akan wannan ba dama kai kuma ka zo ka ce hakan din bai yi ba sabanin da aka yi kai harama kafin miƙatin ka shi yafi ko kuma a miƙati ko suka ce kafin miƙatin ya bi ko suka ce a miƙatin dai zance mafi inganci ka yi harama a miƙatin shi ya fi inda ya samu saboda manzala sama ya tsallake masallacinsa ya je zulhu ne ba ya yi harama a zulhu ne ba ba ta kai masallacinsa matsayi ba saboda harama a miƙatin shi ya fi a kan kai harama kafin ka zo miƙati amma in kai kafin ka zo miƙatin shi ma ya yi manzala sama ya yi aikin hajji guda ɗaya wanda ake ce masa hajjatul wada saboda an farja ta aikin haji a shekara ta tara yayi a shekara ta goma kuma ya rasu a shekara ta goma shekara ba ta zagayo ba amma ana cewa aikin hajin aikin hajin ban kwana saboda maza su ma yayi ban kwana da al'umma sa aikin haji bayan an tsaya a arfa aka saukar da al-yawma akamantu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na cika muku addinin ku inda Allah ta'ala na cika muku ni'ima na yadda muku sunci shine addini shike nan maza su ma ya gama aikin sa to a lokacin yayin ban kwana da al'ummarsa yayi aikin haji da mutum 120 ne a wannan shekara mutum 120 to a lokacin ya hau dutsen arfa ya gaya musu ya tambayi sahabbai ya ce hal ballaku shin na isar da aike suka ce na ya sake cewa hal ballaku shin na isar da aike suka ce eh? ya sake cewa na isar da manzonci suka ce eh sai ce Allahumma shahad duk lokacin da suka ce eh sai ya daga idon sai ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar da wannan aikin sannan a ƙarshe ce falyuballigi shahidu minkum al-ga'iba wanda yake nan ya isar wa wanda baya na shi manzo Allah ya gama isar da sako sannan kuma yace la'alli la alqakum ba'da amin wataƙila bayan wannan shekaran ba zan sake haduwa da ku ba kuma bai sake haduwa da su din ba a zulhijja ya faɗi wannan magana tara ga zulhijja kuma ya rasu a rabiul awwal biyu ga rabiul awwal kwata kwata wata nawa kenan tsakanin al-matul hijja ko al-muharram safar rabiul awwal wata uku ne gaba daya saboda haka manzala sama yayi ban kwana da al'umman sa ne a wannan shekaran da aikin hajjin shi yasa ake cewa hajjatul wada aikin hajjin ban kwana ba wai ya taba yin wani irin sa bane amma umra yayi guda hudu yayi umra ta abun nan umran da yayi wanda wato ainihin yayi ta sulhul hudaybiya wanda ayyuka ta shekara ta shida amul hudaybiya sannan ya yi umra a lokacin da ya zo ya umratul qada shekara da ta zagayo shekara ta bakwai biyu kenan sannan yayi umra a amul fatahi lokacin da ya buɗe garin makka shekara ta takwas kafin ya dawo madina sai je ji ne ya kullo umra ya zo ya umra kafin ya fita umran ta kudi ta ce wanda ya hada tare da aikin hajjin sa a shekara ta goma wanda kuma su kuma tare niyya a zulhulaifa ya hada su yi niyyar su gaba daya saboda haka manzala sa suma yi umra guda hudu amma dukkanin su a cikin watan zulqada gaba ɗaya wannan umroni guda hudu ne sannan abdullahi bin abdullahi bin abbas ne ya faɗi wannan magana ubangiji ta ala ce wa atimul hajj wal umrata lillah sai ce lillah ku cika umra da aikin haji don Allah saboda dole akwai ikhlasi duk aikin da babu ikhlasi a ciki ubangiji ta ala ba zai karbe shi ba larabawa suna zuwa aikin haji don alfahari su je su yi babban taro a lokacin aikin haji ayi muzahara wannan yazo wannan yazo ai ta alfahari a wurin don a ji a halarci kasuwanni a ji a yi ta ciniki a sayi wannan a sayi wannan a sai da wannan to sai Allah ta'ala ya ce wa musulmi ku yi aikin hajjin ku da umran ku don Allah ba don alfahari ba ba don neman abun duniya ba shi yasa manzo Allah sa a cikin aikin hajjin sa yana aiki yana cewa Allahumma hajjatan lariya riya'a fiha wala ya Allah ka sanya ya zama aikin haji ne wanda babu riya a cikinsa kuma babu don a ce nayi wato ya zama don Allah ne bangiji ta ala ce fa in usirtum idan har aka tsare ku ba ku yi umran ba fa mastaisara min alhadi ku ba da abin da ya sauka kana hadaya wannan kuma ya sauka a lokacin da mushrikai suka hana su yin umra din a amal hudaybiya mazalla ya yayi mafarki zai yi umra ya dauki sabansa dubu ɗaya da ɗari hudu aka yi harama za a je a shiga makka kafure su kake su yadda to da suka ki a yi umra din aka yi yarjejeniya da su sai baɗi manzala sama ya ce kowa ya aske kansa kuma ya yanka hadayansa wannan ita ce ka'ida an hana ka shiga wato ainihin makka manzala ya faɗa suka ki su yi su suna ga kamar kasanci ne ko za a shafe wannan hukuncin a ƙarshe manzala suma har ya kushe ta gojin matarsa ko musalma ya je same ta sai ta garansa ya baci. sai hankalin bai tashi me yake faruwa ya rasulullah ta zama matar ka in ta gari ne da ta ga fiskan ka ya canja sai hankalin bai tashi sai ta dinga tunanin ta ina za ta kwantar maka da hankalin ka amma ba ta gari bane ta waye ta tsaure fiska kawai ta shiga ɗakin ya rasulullah me yake faruwa ta ce yace ba ki ga sahabbai na na umurce su sun ki su yi ba na ce su yi arfi ba su yi ba na ce su yanka hadayansu sun yi sai ta ce ya rasulullahi abinda za ka yi kawai ka je wajen ka kira mai aski ka kama yanka hadayanka ka kira mai aski ya kawo maka aski karka ce mutu komai za su yi hakan koyi da ya je kawai ya kama soke raƙumansa ya kira mai aski yana masa aski kan an kara kawai kowa yana soke hadayansa kuma suna yi wa juna aski suna neman su yanki juna ka ga mace ce ta bada ne wannan mafita ne to karka ce wai an ce maka mata hankalin su rabi ne ka dauka matar ka bata da hankali ba haka ne idan ka shiga damuwa sai Allah ya bata basiran da za ta baka mafita sai Allah ya bata wani tunani ya mata ilhama sai ta baka wani shawara kuma wannan shawaran ta amfane ka so da haka duk wanda yake ganin wai ba a shawara da mata to ya kuskure bai fahimci abun yadda yake ba kuma mace za ta iya zama rabinta ta rabi na namiji amma ta bi namiji basira kuma sai Allah ya bata wani basira nan kaje ka kai wa dalibai jarrabawa maza da mata sai ga galibi masu cikin mata ne mazan suna faduwa galibi faduwa suke a ka kaga matan sun fi mazan kwakwalwa kenan to hankali daban kokolwa kuma me kokolwa daban hankali hangen nesa ne kwakwalwa kuma rike abu ne da gano abu so da haka mata suna da wannan magana suna yi shawara da matarsa bai ce a ah, mace bane hankalin ta rabi ni ba zan yi shawara da ita ba kuma karbi wannan shawaran kuma shawaran ta yi amfani to duk inda aka kare mutum sawa'un rashin lafiya ne tsare shi ko kuma kafirai da suka tsare suka hana shi umra ko aikin haji to zai yanka alaya a wannan wajen shine hukuncin hukuncinsa amma in kana tamanin za a hana ka shiga aikin haji kai shiga maka kai aikin haji ko kana tamanin rashin lafiya zai tsare ka ba za ka iya aikin haji ba to ka sharɗanta ka ce fa in habasani habisun fa kai haisu habasani ka ce ya Allah idan wani abu ya tsare ni ban samu ne umra ba ko aikin haji fa ma illi haitu habastani zan warware inda ka tsare ni to anan babu hadaya a kanka kawai sai ka warware ka juya kawai ba sai kayan ka wato ainihin wata dabba ba saboda hadisi ingantacce na Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wata mata wato ba ta da lafiya sai manzon Allah sama ya gaishe ta sai tace to ga halin da take ciki ba ta da lafiya ana ce mata bintu Buba'a buza'a bintu wane ne Buba'a sunanta shi kenan manzon Allah sai ya ce ki yi harama ki kuma an na mahalli haitu habattan ki sharɗanta to wannan sharadin ana yin sa a lokacin da mutum yake zaton ba zai iya umra ko aikin haji ba amma ba wai lafiyan ka kalau kai sharadin ba don manzo Allah bai yi ba kuma sabai da yawa ba su yi ba amma in kana tamani ka samu matsala sai ka sharɗanta wannan ya Allah na yi harama da umra ko aikin haji amma duk inda na samu matsala to iya nan zan sauke kayana in ka sauke babu hadaya a kanka ubangiji ta lafiya fa'iza amintum idan kuka amince wato ba kwa tsoron kafirai kuka je kuka yi aikin hajjin ku faman tamatta bil umrati al hajji faman saysar min al hajji in dai kai tamattu'i to zaka bada hadaya aikin hajji kada uku ne akwai ifradi aikin hajji kawai kai ba umra wannan babu hadaya akan ka ba sai kayan ta dabba ba akwai kirani shine ka hada aikin hajji da umra wannan zaka bada hadaya akwai tamattu'i kai umra ka warware ka saki harama da aikin hajji kuma a cikin watannin aikin hajji to wannan shi ma za ka ba da hadaya hadayan kuma ko dai ka yanka akuya ko kuma sama da akuya akuya saniya rafumi amma rafumi ya fi saniya saniya kuma ta fi kinkiya kinkiya kuma ta fi akuya ubangiji ta ala ce duk wanda bai samu ba ya yi azumi kwaya uku a lokacin da yake aikin haji wannan azumi kun an fi son ka yi su kafin ranar arfa idan dama kai kana kirani ne ka kana cikin haramanka ka kenan sai kai azumi guda uku kafin ranar arfa shikenan daga nan ba za ka sake ba sai ka dawo gida ko ka dawo makka idan kuma tamattu'i kai to ka sake yin kai haraman ka da wuri kafin yau tarbiya da kwana biyu kafin ranar da za a fita da kwana biyu sai kai azumin ka guda uku kafin ranar arba shikenan wato ainihin nauyin sai ka ci gaba da ayyukan hajjinka in kuma baka yi su ba har kai harama ranar takwas da wata to ba za ka yi ba saboda ba za ka yi azumi ranar arba ba za ka iya yin su ayyamu tashriki wato kwanakin da ake zama amina ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku kamar yadda aisha radiyallahu anha take cewa ba a yi rungume ba a yi azumi a ayyamu tashriki sai ga mutumin da bai samu wato hadaya ba zai iya yi a ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku na watan zulhijja in yi wannan azumin sauran guda bakwai din kuma sai ya cika ta saboda asalin wannan kwanakin ba azumi manzala sama ya ce ayyamu tashriqi ayyamu abdin wa turbin wa zikrillahi azza wa jalla kwanakin yanyanin nama ko kwanaki masu haske biyu sha uku kwanaki ne na ambaton Allah subhanahu wa da ci da sha ba a ce kai azumi ba makaruhi ne kai azumi sai dai in ka shiga wato ainihin irin wannan matsala na rashin hadaya zaka iya yin azumi domin ka samu wato ainihin ka cike gurbin hadayanka sai kuma yace wa sab'atin izara jatun wato guda bakwai din kuma in kuka dawo to malamai wasu malamai suka ce sai ka dawo gida kafin kai in kuka dawo zuwa ga iyalanku wasu suka ce a in ka dawo makka dai ko akan hanya so zance mafi inganci rukusa ne rungumi ne an ce in ka dawo ka yi amma in kaga dama kaga za ka zauna a makka ka dade, za ka iya wannan azumi kwaya bakwai ko a kar hanyar ka ta dawa za kana da karfin yi za ka iya wannan bakwai kafin ka dawo gida ma ka riga ka sauke ainihin wannan wajibin naka in baka samu dama ba kuma sai ka sauke ainihin a gida din kuma wannan hadayan wato tana tana wajabta ne ga mutumin da ba mazaunin makka ba amma duk wanda yake zaune a makka ko a haramin makka to hadayan bata zama wato ainihin wajibi a kansa ba shine ma'anan zalika liman lam yakun aluhu hadiril masjidil haram sai Allah ta'ala ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'adamu anna allaha shadidul iqab sani allah ta'ala mai tsananin hukuma ne zai azabtar da dukkan wanda ya saba wa dokokinsa ubangiji ta'ala ya azurta mu da bin dokokin ubangiji ta'ala allah ya azurta mu da samun babban rabo gobe kiyama wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وصلى الله السلام عليكم ورحمه الله wannan mai yake cewa malamin akwai abokina ne wanda ya samu tsawon shekaru ya aure bai samu haihuwa ba kuma akwai wanda suke ba shawara ya je wajen addu'a addu'a har zai kai su zai kai shi ko ba yi kadan ya hankali shi mala yanzu bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum a shi samun haihuwa kaddara ne na ubangiji ta'ala aure ne kan haihuwa ne aure ko haihuwa Allah ta'ala ya kaddara maka zaka yi aure a duniya zaka yi abin da zaka shine ka nema a wajen Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya azurta ka da mace ta gari kuma haihuwa ne ubangiji ta'ala ya azurta ka da haihuwa ne Allah ta'ala shi tsara bayansa wani ya bashi yaya maza zalla wani mata zalla wani hada masa maza da mata wani kuma ba zai haihu ba har ya duniya idan ma baka yi ko daga cikin annaban Allah ko wanda har suka bar duniya ba su da yaya da aka kai tawakkali ga Allah ko mai tawakkal Allah ko huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah ya san masa idan ka biya wurin boka yi zaka sha wahala ne boka bai sai ba kada ba sai dai wahalar da kai ka zo ka ruda rayuwarka kai asaran dukiyanka kuma kai asaran imaninka da sallolinka gaba daya saboda ka ji tsoron Allah ka roki Allah ta'ala ya azurta ka da yaya ka je kai ta istighfari ka je zinci astaghfirullah astaghfirullah don ubangiji ta'ala ya faɗa hikaya daga wato annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ga mutanen sai ce wa kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'alakum anha fa za ka idan kuna istighfari Allah zai yarwata muku arzikin ku kuma zai ba ku wato yaya to za ka kana neman yaya istighfari za ka kai ta addu'a ba boka za ka shiga ba don baka saka tilastawa Allah ta'ala ya ka abu da bai yi ba wannan take ce yake cewa malam direbobi ne guda biyu ɗaya motar da wuta da dare ɗaya motar da wuta ɗaya ba wuta shi mara wutar sai ya bugawa mai wuta ko shi ne ya rasu to shi wanda suka yi haɗari tare shi ma yana kafara mm, to wani kafara dai tun da wanda ya zo ya buga din shi ne ya rasu shi yana tafiya wannan bayi da wuta ya zo ya buga mai wuta sai ya rasu shi ya kashe kansa ai ba mai wutan ne ya kashe shi ba kamar ma motar tana tsaye ne wani ya zo da gudu ya zo ya buge ta ya faɗi ya mutu shi ya kashe kansa amma da shi ne ya ratse hanya ya buga wa mai marar wutan to ba za a ce ai tun da bai da wuta shi ya yi ganganci ba ai kai ka ratse ka je ka buge shi anan sai fara amma yanzu marar wutan shi ya ratse ya bugi mai wutan kuma ya mutu babu wani kafara da ɗaya direban zaki. na ya ce ina tare da wani ɗan uwana ne yana jinya har ma ya fita hankali shi sai wata ɗan uwashi ta zo ta ce ba ta takardun gidan shi gaba ɗaya ta rike a harunta mai yiwa zai rasu matarsa ma kuma ta zo ta ce in ba ta takardun gidan shi da kudu abin da ya mallaka ta riƙe a hannunsa ni sai na ɗauka na ba matar ba ba ƴan ba daga baya kuma bayan kwanaki kaɗai ya rasu malam abin da nan yana laifi eh to ya kamata a kafa shaida ne ai matan ba ita kaɗai ce mai haƙƙi a dukiyar mu akwai ƴaƴa in ba ƴaƴa kuma gina ƴan uwan su ma za su yi gado ko akwai iyaye wata gida saboda haka in dai har yana da wasu daban magada banda matar ya kamata in za a bara a kafa shaida kuma tabbatar wannan ba nata bane a zo a raba gado kowa a mallaka masa abinsa wannan yake cewa malam cikin alqur'ani Allah ya yi magana cewa caca yana da amfani amma barin shi ya fi alkhairi to malam ina ne menene ya sa ake cewa a bar yin cacan gaba daya misalin kamar sai ya kawo irin su da kuma Nairabit ana kuma samun alkhairi a ciki <laughs> to wannan ayan ta sauka lokacin ana rarrashin musulmi sun riga sun saba da giya da caca maimakon a ce su bari lokaci guda to sai aka nuna musu da giya da caca suna da amfani kuma suna da cutarwa amma cutarwa ta fi amfanin yawa wa ka an al wani wal maisir wani fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima suna tambayan ka dangane da caca da da giya to ka gaya musu cewa suna da amfani suna da cutarwa amma cutarwa ta fi amfani to cutarwan tunda ta fi amfani wannan kawai ya isa ya haramta maka giya da da caca menene amfanin giya shine in ka sha za ka dan yi tangadi ka dan joni dan daɗi haka shine amfani amma cutarwan kuma ma yanda za ka yi ka rasa salloni, ka rasa mutuncinka ka je ka fadi a buge ka yara na jifanka ka yi amai ka yi fitsari a wandonka kaga wannan duk cutan ta fi haka nan tata in ma wata ka ci ka dan amfana da shi to wataran za a ci ka wata nan za a ke ka wani har rigansa yake ba da jingina ya tashi ba da riga kwata-kwata sannan kuma zai kwashe maka imani ka saba wa Allah ta'ala zai hana ka sallah zai hana ka zikirin Allah abubuwan da za ka samu matsaloli a addinin ka suna da yawa zai kwashe maka mutunci a cikin jama'a da sauransu kaga matsalan su cutarwan su fi amfanin su yawa amma daga ba Allah ta'ala ai ya saukar da aya yace gaba dai a daina su يجعل الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يجعل أنه كإيمان الأسين جيادة دجعتا afabanan ah, giya da tata da kyauro duk gaba ɗayan su kazanta ne ku nisance su domin ku samu babbar gora ranar kiyama shi dai na so ya sa muku adawa ne a cikin giya da tata adawa tsakanin ku ku dinga gaba da juna don caca tana haifar da gaba duk wanda ka ci shi zai yi gaba da kai sannan kuma tana hana ambaton Allah tana hana sallah Allah ta'ala ce ba za ku hannu ba sabai suka ce mun hannu mun hannu to kai kuma bara za ka ce ba za ka hannu ba ai Allah ta'ala ya yace akwai dan amfanin kaɗan shine kuma yace cutarwan yayi yawa kuma yace lalle lalle a daina wanda bai daina caca ba kuma zai je a gaban ubangiji ta'ala akwai sanarwa kamar kai Wayan cikin tun ranar tara ga wata a nan wurin karatu nan ya faɗi ba a samu an kawo shi nan a hannuna ba sai a yau don haka wanda yake tunani wayan shi na tekno ya faɗi zai iya zuwa ya bayani don tekno suna ne kawai ya bayani ne tekno shi da ya faɗi insha Allah ya dace da nashi sai a bashi insha Allah sai wasu ba. to masu bukata a duniya Allah ya musu bukatun shi na alkhairi kuma Allah biya wani bukatun na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم برحمتك ارحمنا واقنا شر ما احمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين na waya na